الطواف والأمر الرابع السعي بين الصفا والمروة والأمر الأخير الحلق أو التقصير فمن هذه الأعمال عباد الله نستفيد أمورا كثيرة من أهمها أولا الإخلاص لله تعالى يقول الله تعالى آمرا للمؤمنين وأتموا الحج والعمرة لله الأمر الثاني مما نستفيد من العمرة تكفير الذنوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما الفائدة الثالثة نستفيد من العمرة كثرة الدعاء في الطواف والسعي الأمر الرابع التذكير بالجنة والأمر الخامس العمرة تذكرنا بالنار وهذا مما نستفيده في الطواف بين الركن بين الركنين بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول المعتمر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الأمر الثالث العمرة تذكرنا باليوم الآخر الأمر السابع العمرة تذكرنا بالكفن وتذكرنا بالموت وتذكرنا بالإكثار من ذكر الله عاشرا العمرة تذكرنا بعبادة الطواف وعبادة الصلاة الثاني عشر العمرة تذكرنا بإعلان التوحيد والبراءة من دين المشركين واتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونستفيد أيضا عباد الله رفع الصوت بالذكر ورفع الصوت بالتكبير والإكثار من التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ومما نستفيده من العمرة عباد الله الاستجابة لله تعالى والإكثار من الشكر والحمد لله نسأل الله تعالى أن يتقبل من الحجاج والمعتمرين وأن يردهم إلى ديارهم سالمين غانمين إنه ولي ذلك والقادر عليه godiya ta ألا ga Allah mai girma da ku cika aikin hajjinku da umararku ba don kowa ba sai don Allah. Godiya ta sake tabbata ga Allah da yake cewa duk wanda ya aikin hajji ko ya yi umara, to babu laifi ya yi tafiya tsakanin safa da marwa. Tsira da aminci tabbata ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da yake cewa daga umarar farko da ka yi zuwa umara ta biyu Allah yana kankare maka kurakurai. Kuma shi aikin hajji karɓaɓɓe ba shi da sakamako sai aljanna har yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sake cewa ku yawaita tafiya aikin hajji da umara domin suna kora talauci suna kora zunubai kamar yadda karfe in an sa shi a wuta ake tantance mai kyau da mara kyau bayin Allah lalle manzon Allah manzon rahma sallallahu alaihi wasallama yayi umrori ne guda hudu kacal duka umarorin kuma a cikin zulka'ada gashi maybe gobe za mu shiga wannan wata na zulka'ada dukkan umarorin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin zulka'ada umarar farko ana ce mata umratul hudaybiyya ya taho amma mushrikai suke cewa ba zai shiga makka ba to a bari sai shekara ta gaba shekara ta gaba ya dawo sai ake ce mata umratul qada ko umratul qadiyya sai umarar shi ta uku ana ce mata umratul ji'irrana sai umarar shi ta hudu ita ce ta ƙarshe umarar da ya hada ta tare da hajjin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah muna fuskantar watan zulqa'da ɗaya daga cikin watanni masu alfarma kuma ɗaya daga cikin watannin aikin hajji guda uku da Allah ya ce alhajju ashhurun ma'lumat ga watan shawwal zulqa'da zuwa watan zulhijja ke watan zulƙada yana ɗaya daga cikin watanni masu alfarma guda hudu ana fara kirgan daga watan zulƙada zulhijja almuharram sai kuma rajab mubar allazi baina jumada wa sha'ban Allah mai girma da kuka ce inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atul hurum wayannan sune guda hudu masu alfarma bayin Allah lalle umara tana da hukunce hukunce masu yawa daga cikin hukunce hukuncen umara na daya tana da rukunai rukunan umara guda uku ne na farko kai harama ka cire kaya irin na al'ada irin wannan ka sanya rida da iza sai yake abu na biyu in kai sagarin maka kai dawafi guda bakwai abu na uku ka yi tafiya tsakanin safa da marwa wayannan su ne rukunan umara guda uku wajiban kuma guda biyu ne kacal shine in tabbata na yi harami na yi ihrami daga miƙati to sannan daga ƙarshe kuma in yi aski ko sese hukuncin umara malamai sun samu saɓani me hukuncin umara malaman hanafiya a hanafiya da malikiya suna ce a sunna ce a rayuwarka so ɗaya tak sunna malikiya da hanafiya to amma shafi'iya da hanabila suka ce a umara dole ne wajibi ne a rayuwarka so ɗaya tak to domin Allah ya ce wa atimul hajja aikin haji kuma wajibi ne sai ce wal umrata an ɗora umara a kan aikin haji sai ke nuna cewa so ɗaya ne tak duk abin da zaka maimaita babin na filani. umara ba ta da wani lokaci ta kamaimai duk lokacin da ka je a shekara ko da daddare ne ko da rana ko da yaushe za ka yi umara sai dai a cikin watannin aikin hajji ne to maybe in ka hada ta da aikin hajjinka zai iya zama tamattu'i in ka raba kenan ka fara umara ka kare zuwa ranar takwas ka ɗauki harama ya zama matu'i. Zaman ka zo ka haɗa su gaba ɗaya ya zama irani ke. Mana ka yi harama da aikin hajji da umara a haɗe a cure a guri ɗaya. Kuma ita umara miƙatinta shi ne miƙatin aikin hajji. Mana mutanen Madina suna ɗauka a Zulhulaifa, mutanen Sham da mutanen Najeriya a Jufa, mutanen Yaman a Yalamlam, mutanen Kannul Manazil suna ɗauka a mutanen Najis a Kannul Manazil, mutanen Iraq da wanda ke bayan su duka a Zatu Irk. Bayan Allah umara tana da falala daga cikin manya-manyan falalolin umara annabi sallallahu alaihi wasallam ce al-umratu ila al-umrati Allah yana kankare maka kurakurai tsakanin umarar farko da umara ta biyu sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar ke ku ta tafiya aikin hajji da umara ku ta tafiya aikin haji da umara domin suna kore maka talauci da zunubai kamar yanda zuga zigi an sa karfe yake tantance wannan karfe ne mai kyau wannan kuma mara kyau Don nan su malamai suka ce babu laifi kenan a maimaita umara fiye da su ɗaya a shekara ɗaya. Gama mu sani shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yi umara fiye da ɗaya a shekara ɗaya ba abin mamaki. Fiye da so ɗaya ba a shekara manzon Allah bai haka ba sallallahu alaihi wa sallam. Gama lura da maganganun da ya yi suke cewa babu laifi idan mutum ya yi fiye da ɗaya. kuma umarorin gaba ɗaya umarori ne guda hudu to bayan Allah abin da za mu fa'idantu da shi daga wannan aiki na umara daga na ɗaya al-ihram talbiya na biyu tawafi na uku raka'a biyu bayan Makamu ibrahim na hudu tafiya tsakanin safa da marwa na biyar na ƙarshe kenan sai sai ko aski akwai tarin matsaloli da za mu samu dangane da wannan aiki da farko ana karantar da mu ikhlasi in ka tafi aikin umara babu ikhlasi wallahu almusta'an to kaga ba manufan shine in je in dauko hotuna sai a samu addu'a gashi za mu hau jirgi a samu addu'a za mu fara dawafi a samu addu'a za mu fara sa'ayi ku dubo mun tsakani da Allah shi da yake makka shi zai samu addu'a ko mu da muke gari mu za mu sa shi addu'a to dai in zai tafi can bai ɗauki hoto ba gwanda ma bai je ba to kaga akwai aiki jikakke ke ikhlasi ikhlasi wa atimul hajj wal umrata lillah abu na biyu kankaran kurakurai domin daga umara zuwa umara Allah yana kankare maka tsakankani in ka dace ke abu na uku yawaita addu'o'i musamman cikin dawabi musamman tsakanin rukunul yamani da hajarul aswad musamman kana kan dutsen safa kana dutsen marwa abu na hudu umara tana tunatar da mu aljanna abu na biyar tana tunatar da mu wuta musamman addu'an da kake tsakanin rukunul yamani zuwa hajarul aswad rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar abu na shida umara tana tunatar da mu ranar gobe kiyama Dumi rabbana atina fid dunya hasana sai me wa fil akhirati hasana yana tunatar da kai gobe kiyama abu na shida kenan abu na bakwai umar da zaka tafi yana tana tunatar da kai likafani yanzu in yana raye na sa wannan to gobe ina mutu fa irin shi za a samu idan akwai likafani ko akwai lallai tunatar da mutuwa tana tunatar da ni da mutuwa kenan na samu na cika a can in dai ina harama da aikin hajji ko umara to iya tufafin da na sa iyakacin shi kenan kuma ba za a rufe min kai ba ba za a rufe min fuska ba ba za a sa min tarare ba domin za a tayar da ni ina labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka duk wanda ya mutu aikin haƙi to haka za ta yi da shi abu na tara umarka tana tunatar da kai yawan ambatan Allah abu na goma tana tunatar da kai ibada ta dawabi abu na goma sha ɗaya tana tunatar da kai ibada ta sallah kana gama dawabi sai kai raka sai tsawa iba a fa'ida ta goma sha biyu ana karantar da mu taujihi musamman a rakawoyi guda biyun nan abu na goma sha uku ana tunatar da mu albara'atu min dinil mushriki mun barranta daga addinin mushrikai abu na goma sha hudu umara tana karantar da kai bin sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi kuma duk aikin da zaka yi in babu bin sunna aikin ya tashi a tutan babu abu na goma sha biyar Oke, umara tana karantar da mu wa'in sunnoni da ake ce mana sunanun tarkiyya sunnar da manzon Allah bai yi ba to kai ma karka yi kamar me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo ya sumbanci rukunul yamani ba bai sa bakin shi ya sumbance shi ba sai dai ya sa hannun shi mai albarka ya shafa to tunda bai sumbanta ba kai sai ka sumbanta ko a'a manzon Allah bai sumbanta ba kai ma ba za ka sumbanta sauran wayannan rukunan na gefen hagu yanzu muka sa kabar a haka ga rukunul yamani ga hajarul aswad ga kofar ka'aba to sauran rukunan guda biyu manzon Allah ba abin da yake shafa a jikin ka'aba ba abin da yake tabawa to kaga wannan sai a ce mata sunnatun tarkiyya abinda manzon Allah ya bari kai ma ka bari abinda yayi kai abu na goma sha shida yana umara tana karantar da mu raf'u sauti bizikir yana daga cikin guraren da ake ɗaukaka sauti da zikiri musamman tun da ka yi harama a addinin mutanen da na lokacin manzan Allah ke shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace atani jibrilu fa amarani an amura ashabi an yarfa'u aswatahum talbiya malaika jibril ya zo yace in umarci sahabbaina su dinga ɗaukaka sauti da talbiya to an umarce su su ɗaukaka sauti an gama to za ka ji suna talbiya sai murya sun dishe muryoyinsa sun sai disha shi labbaik Allahumma labbaik to ma kaga addinin mu na mutanen zamani sai ce Abu Ruqayya ya haukaci ya zare wallahu almusta'an zamanin shine asalin addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ɗaukaka sauti da talbiya labbaik Allahumma labbaik yana daga cikin sunnonin da muka bari jama'a ko a masallaci yanzu abdullahi ibn abbas yake cewa yana gane an ƙara sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi raf'i sauti bizikr sama da yawa ko ahlus sunna ma an ka kawo nan sai su ma inkari ko ahlus sunna ma sai su ma inkari to ko wace sunna muke tabbaka Allahu ala. Abdullahi ibn Abbas dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita yana sanin an ƙara sallah za ji masallacin ya rude da zikiri astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam rabta ya zal kowa yana nashi yana daga cikin abin da za mu fa'idantu abu na goma sha bakwai ɗaukaka sauti da zikiri abu na goma sha takwas yawaita hali. la ilaha illallah musamman akan dutsen safa da marwa to da yawa zaka samu in an tafi abokanan ka ce kai me kake yi tuntuni mun gama a to ina ta halili mana ina nan kan dutsen safa da marwa ina ta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulk wa lahu hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama alahzaba wahda kuma tare da addu'o'i abu na goma sha tara akwai alistijaba Allah ya kira ka kuma ka amsa da wannan kake cewa lab Allahumma labbaik kudin halal kai guzirin kudin haram ka ce labbaik Allahumma labbaik ka ce la labbaik wala sa'dai irfe mana baki a gurin da wannan zaka tafi ka tabbata kai guzirin kudin halal to matakin farko kenan da Allah zai karba maka abu na ashirin akwai yawan godiya ga Allah Inna alhamda wal ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Abu na 21 kana tabbatar da mulki gaba ɗaya nawa gaba ɗaya na Allah. Inna alhamda wal ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Abu na 22 sai mu tsaya haka kana tabbatar da dukkan ni'imomi na Allah ne. To wannan sai ka dinga neman Allah ya tsare ka daga bushewar ni'imar shi. yana daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik muna roƙon Allah ya karba ma alhazai da masu umara kuma ya da su gidajensu suna masu ganima suna masu kubuta daga dukkan bala'i Allah mai jima ɗaukaka ya datar da mu ya kubutar da mu daga fitintunu ma zahara min hawa ma batan Allah mai girma da kuka ya sauƙaƙe mana wanda suke marasa lafiya a cikinmu Allah ya warkar da su wanda suka rasu a cikinmu Allah mai girma ɗaukaka ya gafarta musu daga kama akwai janaza in an ƙara sallah kenan bi iznillahi ta'ala za a yi sallar janaza Allah mai girma ɗaukaka ya gafarta mu'mini mazan su da matan su Allahumma salli ala Muhammadin وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ودميء سخطك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله